أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kawo yau yini na goma sha biyu ko sha uku sha uku a cikin wata ramadan a jiran mangan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da goma sha takwas na watan biyar miladiya ta 2019 yau ma ga ya ciki ikon Allah da ya da ya gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka tsaya idan ba manta ba mun tsaya akan aya ta 22 ko abu ta shi kan aya ta 23 haka sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم ربكم فأولئك هم الظالمون to wannan aya kamar yadda mala ya karanta mana ah, al-imamu muqatil ya ce ta sauka ne akan wasu mutane tun tara wanda suka yi rijja suka bar addinin Allah sai suka je suka haɗe uwansu a makka Allah ta'ala kuma ya jawo hankalin dubin imani cewa kada ya yi wannan magana ɗin kamar yadda ainihin alimamu gabau ya ka cikin tafsirinsu yake cewa a yi nazarar fitis atin tardu an ad al wannan aya ta sauka ne mutum tara wayanda suka yi rida cikin addini sannan suka tafi suka da ‘yan uwansu da suke garin maka fana lahu an wulayati ce sai Allah ya hana a jibince su ba an zalallahu sai Allah ya suka da wannan aya amma wasu maganganu an ce a'a ‘yan uwa da suka yi musulunci suka yi gifta hijira suka so ‘yan uwansu ko da arna ne bai da Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa shi ne dalilin sun ɗar wannan aya wasu sun musulunta amma sun ƙi su yi hijira sun ƙi su fita sun zauna da ‘yan uwansu kafirai saboda tausaya musu da wani abu mai kama da shi ne Allah ta'ala yake kiran masu imani cewa yin haka ba daidai ba ne sa Allah ya ce ya ayyuan ladina amanu la a ba. ya kuwa da wuka ce kun yi imani kada ku rigi ubannin kowa na ikwanukum da ƴan uwan awliya kar ku su a baban kauna in istahabbul a ala iman a yayin da suka so kafirci sama da imani imana son kafirci sama da imani a lokacin da suka fifita dangantakarsu akan musulunci ana suka ki fita su yi hijira ko suka ki fita su yi abin da shari'a ta ce amma suka dawo suka yi mai su ɗamfara kansu da ainihin mutane waɗanda suke koda ‘yan uwansu na jini a ba da addini kun ga anan sun nuna cewa dangantakarsu ta jini ta fi musulunci sai Allah ya hana du mai imani cewa duk lokacin da kake ɗan uwa sai ya karkata zuwa ga abin da ya saba wa addini to ba za ka bi shi da haka Allah ce la a ba'u, kada ku riƙi ubanninku wannan an shiga har da iyaye mata a ciki sannan wa kuma da ƴan kudu duk da sun shiga ci auliya a ababen kauna a wani lokaci in istahabbul kufra idan suka so kafirci alal iman a bisa imani Allah ya ce wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibince su daga cikinku. a wa ulaika hum zalimun to wannan sun zama azalimai shine mala yace ayya ayyuhal ladina sadaqullaha wa rasulahu ya ko inda ko gaskata Allah ko gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amilu bi shar'i kuka yi aiki da shari'ar Allah da ta sa la tattakilu aqrabaku kada ku ji an makusatan ku min al-aba'i na ainihin ubanni wal ikhwani da yan uwa wa gairin da wani su a, ku so su a matsayin ababen kauna Allah ya ci kada ku yaka don me ya yasa malace tufshuna ilayhim asrar musulun kuna zuwa kuna mai bayyana musu kuna fallasa asirin musulunci a wajensu kuna zuwa ku faɗa musu abin da musulunci yake ciki Allah ya ce to karku ya sannan fatashkiruna ko kuna kuma yin shawarwari su fi umurikum cikin al'amuran ma damu alal kufri matukar suna nan a kan kafirci kada ku yadda ku kulla wata mu'amala da su wadda ta saba wa shari'a amma ba yi mu'amala ba ku gane don Allah da kansa ya ce la na ko lauko abdu لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يقول الله بهنكم mai yin mu'amala da wani mutum ba cikin waɗanda Allah ya ce kar a yi musu wannan abu cikin kafirai ko waɗanda suke abuna amma da yake faɗa matuƙar waɗannan kafirin ba su zo sun yaƙe ku ba ba su yi ƙoƙarin fitar da ko addini ba ba su yi ƙoƙarin canja muku addini ba ba su yi kawai ba da kuma a allah bai hana mu'amala tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba amma abin da aka hana duk wanda yake ba musulmi ba ka zo ka yi mu'amala da shi ya shiga cikin ka shiga cikin fannasa musulunci a gunsa da kuma shi kai tsaye na nuna gabansa da musulunci da wa'annan ga ana ko yin ainihin jibintarsu shi na nan Allah ta'ala yake ba mu wannan labari ya ce bayan nan ku ko mala ya ce bayan nan ta shiru na hun fi umuri kuna ainihin shawarwari da su a cikin al'amuranku ma damu alal kufri matuƙar suna nan cikin gidan kafirci mu'addinar islam suna masu adawa da musulunci Allah ya ce wa man wallan minku duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa ulai qawmun zalim ay wa man yattakhiduhum awliya duk wanda ya rike su ababan kauna yaliku ilayhim almuwaddata yana jefa musu ainihin kauna faqad asallahu ta'ala to wannan hakika ya saba Allah mutaukakin sarki wa zalama nafsahu zulman kuma ya zalunci su zalunci aziman mai girma kenan duk lokacin da za ka kunna mu'amala to ka yi mu'amala da mutanen kirki ka yi mu'amala da mutanen kwarai ba ce kai mu abokantaka da waɗanda ba musulmi ba amma akwai iyaka da shari'a ta sani lokacin da wanda ba musulmi ba ya yi gaba da kai ya yi gaba da addini to ba a yi ba a nuna masa kauna na fatan fahimta haka mutum ba zai shiga ba shi a nan mana yake gaya mana cewa ne ko masu imani karku yi wannan karku da ta tafi lo a barakun ikwani auliya a karku rike su a baban kauna bidanatin kuna ɗaukar su na kusa da ko asdika abokai yan uwa wanda kuka ɗauke shi ba tafshuna ilayhim asrarku sai ku dinga mai zuwa kuna karanta musu sirrinku wa tufiruna al-maqama ma'ahum kuna fifita wuraren zama ko wuraren tsaita da su alal hijirati akan hijira ma'ana sai ku yi hijira don ku zo ku zauna da su kaga wannan ba da bane ko sukan ki fita saboda kaunar yan uwansu sukan ki fita Allah ya ce a fita yi hijira su ki yin hijira saboda me a waɗansu maganganu masu malama suka ce wayannan bayan Allah da Allah ya ce yi saukar da wannan aya a kansu sun yi su je su yi jira saboda suna tunani yan uwansu za su kyautar yan uwan na nasu kowa musulmi ba ne azari ma gaba suke da musulunci sun yi su yi abin duk da shari'a ta ce saboda suna ƙaunar yan uwansu sai da sama da abin da Allah ya ce wanda zai bibita abin da ɗan uwansa zai faɗa sama da abin da Allah ya faɗa ko ga ya nuna ƙaunarsa da wannan ɗan uwan ta fi ƙaunarsa da Allah ƙaunarsa da manzon Allah bata kai kaunar kaunarsa da yan uwansa bata kai kaunar da yake wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka musulunci ce to musulmai kashe da su cewa kar ku yaka wal jihad kuma suka ƙi fita jihadi a wannan lokaci ne ba za ku na musu wannan kana ba in istahabbu kufra ai in ikhtaru kufra idan suka zaɓi kafirci alal iman a bisa imani amma yadda wallahu minkum duk wanda ya ya je ya jibince su ya shiga hidimarsu to me fayyukani ahun ala auratun musulmina ya tsinka yadda su sirrin musulmai wa yi ufirin wakata la ya kabarin iman ya bibita lokaci wanda ya ƙi karɓar imani a cikinsa illa min muhajir sai wanda ya jira to wannan kan ya saba shari'a daga ba a fifita wani akan Allah da mantansa kowa ne kowaye shi na da sun sabai da suke wa musulunci kyakkyawar fahimta idan suka zo suka ce lalle sun gamsu yanzu musulunci za su yi to fa ba wani abin da zai shafi wasu a kan musulunci ko iyayensu matukar iyayen ba sa kan addini to su ba za su saurara musu na fata mun fahimta haka kuma ko danginsu ne ko 'ya'yansu ne ko matansu ne ba sa daga ido su ga wani mutum matukar sun ce Allah da matansa su ne a gabansu kuma haka ake so rayuwar mutum musulmi ta kasance na fatan fahimta ka yan uwa kar magana kar mutum ya fifita abin da ya yake mai koma bayan imani koma bayan Allah da manzansa saboda dangantaka ko saboda wani abu da aka samu na rayuwar duniya ko saboda wasu al'amura da suke gudana duk wannan karka yadda ka fifita wani abin duniya akan Allah da masu ko akan imani da masu imani duk lokacin da ka yaka to ka zama cikin azzalimi Allah ya ce ba ulaika humuz zalimun su sune azzalimi Allah ya kare sai ce ƙul’in ka kana أزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى قد يكي ماذا يتي lamma nazalat al-ayatul ula ayat da muka karanta ta baya yayin da Allah ya saukar da wannan aya din qala alladhina aslamu bala ce, wa'anda suka musulunta sai suka ce walam nuhajiru mu kan ba za mu hijira ba inna hanu na, idan mu muka hijira da'at amwaluna to fa irin wannan yanayi dukiyoyinmu da muka mallaka za su lalace za su tozarta da aka mai zai sa mu hijira mu bar dukiyarmu wa za a bat mai tijaratuna kuma kasuwancin mu ne. ba bat durana gidajenmu za su rushe su lalace ba kafa arhamuna sannan zumuncinmu zai yanke Fana da sai wannan aya ta sauka kun ga akwai cikin sabon manzon Allah wayanda irin wani tunanin kwata-kwata ya zo musu lokacin da suke niyyar yin hijira ko wannan tunanin ba su tuna cikin sabon manzon Allah akwai wanda ake ce masu shuhaibu rumi ya fi zai tafi hijira arnan maka suka tare shi suka hana shi tafiya kuma duk hanyar da zai bi aka tare zai bi don yi wannan hijira ɗin aka bi aka tare ta wata ran sai arnan suka yi ce masa ya san shi kaɗai zo garin maka ya ce eh, suka ce masu to abu ɗaya ne in har yana buƙatar hijira to ya bar dukiyarsa da iyalarsa da kawai don anan garin ya sa ya ce inda dukiya da iyalai ne ta rufe da ya bar muku Allah zai ba shi wasu sai ba su koya kafin ya ji Allah ya saukar da aya gaya manzon Allah cewa rib kasuwancin da ya ci riba bai asara ba to amma wayan nan saboda tunanin yan uwa suka ce idan muka yi gida na farko abin da zai fara faruwa dubiyoyinmu za su lalace sannan kasuwancinmu zai ɗaiɗaice damu dama mu da kauri sannan gidajen da muka bari za su rushe sannan kuma in mun yi hijirar nan an mun yanke zumunci da akwai zumunci tsakanin arne da musulmi akwai amma wancan ba zai hana ka yi hijira ba idan shi ya zo ya sadar maka za ka sadar masa kai ma za ka je ka sadar masa don ya koyi wani abu cewa musulunci bayan ka tsakanin mutane yake na ba zan fahimta amma a lokacin da musulunci ke bukatar ka wani abu dole ka ne kuma ka aiwatar da shi da suka nuna suka fifita wa'annan al'amura da shi sai Allah ya saukar da ce ka ce musu kulka ce in kana aba'u idan ubanninku wa abana'ukum da 'ya'yanku. wa ikhwanukum da ƴan uwan wa azwajukum da matattakin wa ashiratukum da danginku wa amwalin da dukiya tumuha wanda kuka tattare ta wa tijaratin da kasuwanci ta sauna ƙasa da wadda kuke jin tsoron sa, wa masakina da gidaje da kuke gina tardauna shi ne kuka fi so a habba ilaiku shi fi soyuwa a gare ku min a kan Allah wa rasuli da manzon Allah wa jihadin da jihadi fi sabili don Allah ɗin Allah ce kuka karabbasa to ku zaman a ya yi sai Allah ya zo da al'amarin ko ya ce wallahu kusan lalle shi Allah la ya fi kawar fasikina Allah bai shirya da mutane waɗanda suka fasikai shi ne ma da ya ce kun ayyuhar rasul ka faɗa musu ya kai wannan manzo lil mu'mini daga mu'mini in faddaltum aba'akum in kun fifita ya ubanninku wa abna wal abna da yayaye wal ikhwan da yan uwa wal zawjat da matattaki wal qurabat da dangi danginku wal da dukiyoyi allati muha wadda kuka tara ta tili guda Wata jaratin da kasuwanci allati takawuna adami ne ruju'a wadda kuke tsoron ɗaiɗe ce wadda in kun gudu kun tafi gida kun kun bari bai zai dawo arzikin ku zai lalace to wannan inda shi kuke jin tsoro akan wannan ne ba za ku zo wa buyutin fariha da gidaje da kuka gina allati aqamtum fiya. wata kogina kuna zaune a ciki a haɓɓa ilaikum shi ne fi soyuwa a gare ku minan layi a kan Allah wa rasuli da manzansa wa jihadin da jihadin fi sabili don Allah ba ta rabbasu ya ce ku zauna hatta har sai ya zo a in faddaltun zalika in kun fifita wa'annan abubuwan da aka lissafa ala hubbin layi a bisa son Allah wa rasuli da manzansa wal jihadi fi sabili da kuma jihadi don Allah fantazir Allah yake ba tarabbasu ku saurara ku saurari menene fantaziru iqaballahi ku saurari uqubar Allah wani kalamu da ainihin azabar kuma da za ta zanta sabo hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya zo da azabar shi shine azaba kenan mutumin da ya fifita wani abu sama da Allah ko sama da manzon Allah ko sama da addinin Allah to wannan fa yana gab da halaka yana gab da halaka wayannan al'amuran da aka lissafa su ne rayuwar duniya Kuɗi, iyaye mata yaya dukiya gida da abin hawa da duk abin da ka tara wayannan su ne rayuwar duniya to in ka zaɓi wannan akan Allah da manzansa da ƙoƙari cikin addinin Allah to wani tana gab da halaka mutum yana gab da min yana gab da halatta Allah ya karewa Allah ya ce wallahu la yahdi kamar faske ai wallahu la yuwafiqu al gina an dati Allah baya datar da waɗanda suka fita gabar musu ɗa'a, mana duk wanda bai wa Allah ɗa'a to Allah bai datar da shi da ka yan uwa ku daina fasikanci ku daina yin abin da yake ba da ba domin me domin wannan Allah ba zai bai wa bawa muwafaka ya yi abin da Allah yake so duk lokacin da ya zama rayuwarka kawai ya kake so duniya ta sa a gaba ba abin da kawai fita sai kuɗi ba abin da kawai fita sai iyaye sai iyalanka matanka 'ya'yanka, dangi waye su ne a gabanka amma addini ya sha duk wahalar da zai sha Allah da wannan su kafa doka ka ibi ka ki kuma hanawa a bi dokokin to wannan kuma ta kama hanyar lalacewa Allah ya kare mu to kun ga wayannan mutanen farko ne aka musu wani, kun ga mu ya kamata mu dauki izina daga abin da ya same su kar mu zama fifita dukiyoyinmu kar mu fifita iyayenmu kar mu fifita mu da matanmu da wani abin da muka mallaka akan Allah da mutunci duk abin da Allah ya ce wannan abin abishi mai iya bakin iyawar mu ga cewa mun kwatanta لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله تعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة حقيقة الله يأتي بكيف أولا لدفن كثير wurare masu yawa wuraren yaƙi da aka ce Allah ya ce wa yau hunayni da kuma ranar da aka yaƙi hunayni in a ajabatkum tu, a lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki sai kuka cire Allah cire abin da ake son nan mana kun fita kun ga kuna da yawan sai ka ce ka yau ko mu Allah za mu cire sa to duk lokacin da kai wannan ka faɗi shi ta Allah ya ce in a ajabatkum tu, a yayin da yawan ku ya ba ku mamaki Allah ya ce falan ya an kun shi'a amma yawan bai amfana da ku kawai ba wa zaqat alaikum al ya ce a wannan rana ƙasa ta yi muku kunci ma rabu tare da fadin duniya tare da fadin ƙasa amma a ranar sai da kuka ƙasar ta yi kunci sun mawallaitu sannan kuka juya da baya mutum da ne kuka juya kuna masu gudu shi ne na ya ce da Allah ta ala ce da sarakun allah fi mawaƙin kasira wa yawma bil ay laqad an anzala na Sarahu alayk ce hakika Allah ya saukar da taimakon sa akan Bimawa mawaqi'i kaseera a wuraren da aka yi ainihin mai aka samu faɗa na yaƙi wurare daban-daban da ba a kastumin inda ma a kastumin asbab a lokacin da kuka riko da dalili mai dalili dogaro ga Allah shine al asbab na fatan fahimta al’asbar kowane kowanne abu akwai a sababu akwai al-musabbab to kuka riko da as dalilan da suke sa ɗan adam ya ci nasara bayan Allah a dukkan da suke dai sun yi riko da dalilan da suke sa a ci nasara menene dalilan na farko imani da Allah na biyu ikhlasi fi na uku suna neman ɗaga kalmar Allah ne ina fatan fahimta da haka duka wa'annan dalilai da za su ci nasara sun yi riko da su bayan ne ce wata wakaltun alallahi kuma kuka dogara ga Allah sai ya ce wa yau wata hunayin amma a ranar da aka yaki hunayin ƙultum sai kuka ce lan na galibu yau ma min killati suka ce yau kin ba za a rinjaya wa don karanci don mu ɗan kaɗan ne yau ba za a yi rinjaya kai ba saboda muna da yawa sai suka ce albarkar yawan mu yau ba za a yi rinja a mu. kun ga wannan kalmar kuskure ne saboda sun faɗi wannan kalmar Allah sai ta yi taimakon sai ya ce bare gwada su a gari <laughs> da aka gwada su kuma sai suka gudu a sun ɗabi kashin su a hannu a wannan rana. shi ne Allah ya ce in a jabatun kasarci a lokacin da yayin kai ba ku mamaki falar ne an kun amma yawan naku bai amfana da ku komi ba wa zaqat alaikum al imaran bima Ya ce kuma ƙasa ta yi muku tsanani duda cewa ta yi faɗi ne ma ne ce, wa garratkum yawa kasratu yawaye muku ya ruɗe ku falan ku, da ka yawan bai amfanar da ku ba da ka ashe ba yawa ne yake sa ka ci galaba ba ko yawa me yake sa ka ci galaba da farko tsayuwa ga Allah na biyu ka dogara da shi karka yadda ka ce kai ka isa ke wani abu duba mangan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa da yake yi kullu yana cewa mai ya hayyu ya mu bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn annabi abin da yake faɗa wani wani yana maka kaiwa makura wajen mai dogara ga Allah ina cewa ya hayu ya Allah ya raye ya mu ya Allah mai tsayuwa tsayayye mai tsayuwa da al'amuran bayansa bi rahmatika astagis cikin ka nake neman taimako nake neman gudunmawa aslih li sha'ani ka kyautata al'amurana kullahu dukkan su duk wani al'amari na ya Allah ka kyautata shi sai ce wala takilli ila nafsi kada ka barni da raina da kaina ya Allah karka banni da kaina darfata aini ko da da kiftawar idanu ne to idan manzon Allah zai faɗi wannan ashe mu muka fi cancanta mu dinga komawa muna dogara ga ubangiji kun ga sabai wato ba laifi su yi ba sun yi laifi ba su laifi ba abin da nake nufi sun yi laifi ba su laifi ba za a matsayinka na ɗan adam idan kin ga wani abu zai iya baka sha'awar ka ce yau akwai damar ka samu nasara su ma yawan su suka gani suna ga yawan zai iya musu amfani wannan rashin mayar da al'amura zuwa ga ubangiji su Allah ya jarafa su jabari a nuna muku cewa ba yawa ne yake ba da tasiri ko ba da nasara ko cin galaba al'amuran yau da kullum ba amma dogara da Allah shi ke kawo maka cin nasara sai sa'anan ya ce fagarrar kumul fagarrar sai yawa ya ruɗe ku balantan fa'akun amma yawan bai amfana da kuma don mai sa ce sun ma wallakin sannan kuka juya da ba ai wa zahara alaikum al'adu sai abokan da wannan suka samu ɗaukaka a kanku balantan ji duman ta'a da haka ku samu mafaka ba fil ardi a bayan ƙasa alwasi'a tare da cewa ƙasar nan mai wacciya ce wa farantun kuka gudu kuka gudu saboda tsananin kwana da wuka kuka shi ke na ɗan adam kar ya yi alfahari da abin da yake gani kar ya alfahari da abin da ya mallaka kar ya alfahari da wani abu kullum ya mai da al'amuransu zuwa ga Allah kuma ya tabbatar cewa Allah shi ne mai abu ba wai yin sa ne. na fatan fahimta Allah ya dace sai ce ثم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Allah ta'ala ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasul bayan wancan abun ya faru na gigita su da rashin basu nasara daga ba Allah ya dawo musu da nutsuwa da saukar da aminci da nutsuwa a bisa mandansa wa alal mu'minina da mu'minai sannan ce wa anzala junudan kuma ya sauke musu wasu rundunoyi lam tarawha wadda ku ba ka ganin su wa azaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta wa zalika jazaa'ul wannan kuma shine sakamakon wanda yake kafiri mana wanda duk ya kafirce wa Allah to Allah zai masa azaba ko a duniya ko kuma a lahira shine ma da yake summa anzalallahu at-tamanina ala rasulihi wa ala al sannan sai Allah ya saukar da nutsuwa a bisa manzansa da kuma mu'mine sabatu sai suka samu tabbaci a bayan ƙasa mana bi ma'ana sabatu ai sai suka tabbata a wajen suka dawo ba su gudu ba suka zo suka ci gaba da yaƙi kuma har Allah ya ba su nasara sannan ba madda hun bi junudi min al mala'ikati kuma ya daɗe su da rindinoni cikin mala'iku lam yarawha irin mutanen ko halittun da ɗan adam Allah bai ba shi iko ya su fa nasarahu suka taimake su ala aduhum a bisa abokan gabasu wa azaba alladhina kafaru ay wa azaba alladhina kafaru sai Allah ya azabtar da wa'anda suka kafirta bazalika zalika jazaa'ul kafirin ay tilka al'uquba lillah wannan tilka uqubatu lillah waccan azaba ta Allah lil sadin andini ta sako ne ga masu katange addinin Allah wanda suke tattare mutane kar su shiga addinin Allah al-mukaththibina li rusuli wanda suke li rasuli masu ƙaryata Mandansa. da haka kafiran da suka zo suke ta manzon Allah suke kuma hana mutane shiga addinin musulunci to Allah ya yi musu wannan azabar ne a sakamakon wannan laifi da suka aikata sai Allah ya ce ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور rahim Allah ta'ala ya ce sun mai tubullahu sannan Allah zai karɓi tubar min ba da zalika bayan wancananka alamai ya sha'u a bisa wadda su ga furu lalle ku sani Allah mai gafara ne rahimun mai kai ai sun wa marra an kufri mala ce duk wanda ya dawo daga kafirci mana ya daina kafirci ba da zalika bayan abin da ya na kafirci wadda kalar islama ya shiga musulunci fa inna Allah ya qabul tawbata man to Allah zai karɓi tuban wanda ya so daga cikin su shine ma'ana thumma yatubu Allah min ba'di dhalika ala man yasha shine ma'anan cewa Allah yace sannan Allah zai karɓi tuban wanda ya so cikin su amma wa wanda ya bar kafirci ya gyara ya shiga musulunci Allah zai karɓi tubansa kun ga wannan yana nuna mana kullum ɗan adam adam Allah yana son sa haka Allah bai rufe masu ƙofar da yin yayi laifi zai koma da baya ya gyara ya tuba Allah ka tubansa da haka kullum ɗan uwa mu dinga ƙoƙarin tuba a abubuwan da muke aiwatarwa na laifuffuka duk abin da kai na laifi ka iya bakin ƙoƙarin ka ga cewa mai ka tuba daga wannan abu gabanin lokacin da za a ƙi karɓar tuban mutum ya zo Allah ya kare ya ce wallahu gafuru ku sani lalle Allah mai gafara ne rahimun ko mai jin kai ai fa ya gafiru ya gafiru zambu yana gafarta zunubansu duk da mutumin da ya tuba din wallahu ghafur Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ya ce ya ayyuhal na amanu innamal mushrikuuna najas إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن to kun san farkon wannan sura an faɗa cewa Allah ta'ala ya barranta da shi da manzansa daga dukkan wanda yake warware alkawari da kuma kafiri to amma farkon musulunci da gabanin zuwan musulunci mushrikai su suke shiga ɗakin kaba tsabtace su yi abubuwa da suke kuma suna shiga su yi wanda bayan Allah ya barranta da su an hana su shiga cikin wannan to Allah ta'ala yanzu ya kira masu imani ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da kuka yi imani ku sani innamal mushrikuna najis lalle mushrike najisa ne wala yaqrabu al-masjid harami haram ba'da amin hada kada ku sake barin su su kusaci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar tasu wa in khiftum ailatan in kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allah da sannu Allah zai wadata ku min fadlihi cikin in insha in Allah ya so inna Allah lalle Allah alimun masani hakimun mai hikima shine mala yace ya ma'sharul mu'minina ya ku taron mu'mine innamal mushrikuna A aw jisu su mushrikai najisa ne wa kubusun kuma ainihin dauɗa falata makkanuhu min al-iftirabi min al-masjid al-haram kada ku ba su dama su kusaci masallaci mai alfarma ba da hadal amin tasi bayan wannan shekara ta tara min al-hijrati bayan hijira daga wannan shekara aka hada duk wani mushriki ya je shiga ɗakin kaba kai ba kaba ba ma duk wanda ake cewa harami ne a garin muka ba a barin su shiga Na fatan fahimta ba a bari su shiga Allah ta'ala ya ce idan har za ku bar su shiga to don me za ku bar su ina tsoron talauci kuke ji Allah ya ce in kuna jin tsoron talauci wa in khiftum ailatan in har tsoron talauci kuke ji ku kar ku da ku saufa ya kusata da sannu ku Allah Allah bai wadata ku min fadlihi da cikin falalasa insha ai ya ce wa in khiftum faqran in kuna jin ainihin tsoron talauci linkata'i mai garatu don yankewar ainihin mai ainihin ainihin gara da sauran mu'amala da kuke da wa'annan kafirai kuna jin tsoron in kun yanke za su yanke muku na abu arziki fa inna allaha sayughnikum ana Allah da sun zai wadatar da ku gaban ka wa yakfikum an fadli kuma ya isar ya wadatar da ku cikin fadalarsa insha in Allah ya so inna Allah lalle Allah alimu masani ne hakimu ai inna Allah alimu bi halikum Allah masani ne halin da kuke ciki hakimin kuma mai hikima ne fi tadbir shu'unikum wanda yake jujjuya yadda yake jujjuya sha'aninku yau da gobe Allah ya san menene ya fi kyau a gare ku da rashin zuwan su cikin gurin da za ku yi bauta shi ya fi saboda mai sa saboda kafiri bai da amana ga baya dama ka ce zai dinga maka hidima lokaci ɗaya sai ce lokaci ɗaya sai ci amara lokaci ɗaya sai haifar maka da wani abin da baka tsammani da ka karku ba su dama su dinga zuwa wuraren da kuke yin abubuwa na addini da ibada dan zai iya haifar muku da matsaloli da samun ko na abu na tsaya ko bai turo muku wani abu wanda zai zo cutar da ku Allah ya kare mu sai Allah ya ce قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق نعم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله تعالى يتشكر الشيطان الذين لا يؤمنون بالله ويأتوا عنهم تبس إيمان الله ولا باليوم الآخر وبس إيمان دلانك الشباب ولا يحرمون ما حرم الله وباس حرمت أبند الله يحرمته wa rasuluhu ko da manzansa wala yadinuna dinal haqq ba sa yin addini addini na gaskiya min alladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba su littafi sune alyahud wal nasara hatta yu'tul jizyata har an ɗora musu haraji an yadi wanda za a rubuta musu ba wa musagiruna suna kaskantattu idan a rayuwa ta musulunci ana yi ana ɗora waɗansu mutane mai haraji idan mun koma da tattabanmu mana fito za ku yadda aka karkasa yadda ake yin haraji a waɗanda suke ba musulmai ba wadda aka kulla alkawari da su da waɗanda suka zu suke zuwa ba kulla alkawari da su ba da masu shigowa cikin ƙasar ku ko garin ku don yin kasuwanci da duk irin waɗannan waɗanda kuke zaune da su da waɗanda suke shigowa kasuwanci da waɗanda kuke zaune da su kun kulla alkawari da abin da ya gama da haka Allah ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ay ayyuhal muslimuna qatilul kuffar ya ku musulmai ku yaki kafirai alladina la yu'minuna billahi wa inna wa da su imani Allah ba wa la yu'minuna bil ba'si basu imani kuma da tayarwa ba shine alkiyama iya ba da sakamako kusa abubuwa guda biyu ne ko akwai tada mutum daga kabarinsa ya fito cikin filin alkiyama bayan an ta da kai a cikin kabari akwai kuma tsayawa a bincike a baka sakamako so akwai wanda suke ga wannan abu duba mai yiwuwa ba na fadon fahimta tun a farko kuma har a yanzu yanzu in ta ɗauki ilimin philosophy philosophy of education ko philosophy in general a cikin class na 'yan philosophers akwai 'yan existential wadda suka ce ɗan adam ai kawai baya ƙarewa sun bilibin cewa kawai rayuwa ba ta ƙarewa ana kiran su 'yan existence ko they believe kome na existi kawai suka ce idan kalin rasu a nan garin to kayi abin da suka kira extinction za ka koma wani wani ka yi manifesta ina ba ta yi mai ba ko ga wani ba sai da mai ba da ta'addancin ba ko wasu yadda cewa in ka mutu za a yi maka sakamako su za a da mutumin da ya karanta irin philosophy in ba da addini in bai zirfi a ilimin addini bai zai zama halakiki don zai yadda da irin wa'in nan ƙa'idodi na ƙarya kuma an kawo su ne don a raunana musulmai su kasa yadda da Allah to wannan fa ba yanzu aka fara yi tun farkon da an yi shi Allah ya ba mu labarai a cikin alkur'ani a cikin ya yasin Allah ya ba mu labari yace dan adam yana buga mana misali yana rasa yadda wada rabana na masalan wa nasiya khalqahu wada rabana na masalan wa nasiya khalqahu قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم to kun ga wannan ayoyi suna nuna mana cewa akwai a tun da kuma har yanzu ga mutane da musulmi cewa za a ta da mutum shi ne Allah ya ce wani ya zo yana buga mana misali sai ya manta da halittarsa Allah ya ce wadda raba na masarar wani ya kalfa ya buga mana misali amma ya manta da halittarsa me misali ya ce mai yuhiyin izama waye zai rayar da kashi wahiyar ramimu bayan ta rikice ya rikice ya zama ƙasa sai Allah ya ce ka gaya musu kul ka ce da shi an sha'a ansha'a an ansha'a wannan da ya kage ta ha zai raye da ita wa huwa kalakakum ko shine wanda ya halice ku a wannan marar a farkon lokaci Allah shine ya halici duk abin da gari a duniyar nan a farkon lokaci ba tare da ya ga misali ba to wanda ya halitta ba ta da ya ga misali ba a sha abin mai sauƙi ne a garin shaida da wannan halitta ɗin shi za a ce wadda raba na matsalan wanda shi ya kalka ƙala man yuhi ilama wa hiya rumin yuhi halladi a sha'a awwala marra wa wa bi kulli kalkin alim in ba gane waye ba sai ce alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara shine Allah da ya zama ku daga wannan jarbishiya wata wuta min hutu kai daga cikin kuke haskakawa kuke kullo kowane irin abu kun ga wannan ya na mana tabbas za ta da adam Allah ya ƙara buga mana misali irin wannan a cikin suratul ya yace aukan ladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatu qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yau. ce wani mutum ya zo wuce ta wata alƙariya annabin Allah ne sai ya mamaki ya ce ah yanzu Allah ta zai tada wannan gari Allah sai ce to bari a gwada masa sai ya kashe shi ta ki kawai Allah ce mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran a kashe shi sa ɗari a kwance a wajen bai sani sai aka sadu sai aka ce kamla distance lokaci tsawon lokaci nawa ka zauna nan ce labistu yau ma a na zauna kwana ɗaya ko yini ɗaya aka ce musu a'a balla bista mai ata abu shekara ɗari ka zauna a nan in baka sani zaman da kai a nan shekara ɗari ne amma in kana kokonto ƙwamburu ila tsa'amin ko shirabi to bi abincinka da abin shanka lalle ka sanna ba abin da ya sani unzur ila alhimar himar ka duba jakinka na yake da ya waiwaya sai ga ƙashin jakin nan yadda ya kwanta ga ƙashin nan fata ta babu koka babu komi sai farin kashin sol gashin aka na waka ci to ɗaya ɗari ka zo na sai ce amma Allah ya ka wanda ji alka ayatan linnas sai ce wani burkilar izami amma yanzu ka dubi kashin kai fannin shi zuwa yadda za mu ta da na su halama san mun lulluɓa masu koka. a gabansa aka yi wannan abu yana gani ce falon mata bayyana yayin da abu ya bayyana masa ya ce a'alamu annan la ala kulli shay'in qadir yanzu kan na samu yaqini ilimi na tabbas cewa Allah kan ko mai iko ne so zaka kar ne sa maka shakka akan cewa akwai ta da alkiyama wallahi akwai ta da kowa sai ya tashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rana alkiyama ta yi mala'ikan da zai hura ƙaho za a ba shi umarni ya hura ƙafon shi ƙafon in an hura shi magana zai zai kirawo duk jikin ɗan adam idan ya busa sai ƙafa ya ce ya ayyatu al'izamul baliya walluhumul mutakattiya wal ash'arul mutafarrika duk zai kira jikin ɗan ya kuka shi da kuka diddige tsokar jabar jikin ƙashi gashi da yayi rarrabu ya bar kaza kaza kaza kaza Allah yana umarta ku faɗo dan ai muku hukunci sai dan adam ya fara haduwa fara haduwa fara haduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam kasa za ta cinye shi babu abin da zai saura tare da shi sai wani dan kashi a jikin kunkuminsa wannan dan kashi shi zai tsaura a jikin dan adam yace minhu yumbitu bin adam daga cikin su dan adam zai tsiro sai ka fara tsira kamar da gero yake ɗorowa in kashin kashi haka za ka dinga ɗorowa kana haɗawa sai a kira ka na biyu idan aka kira na biyu na Allah ya ce yau ma'izin yadda biyu na da'iya la'i wajen lafi ranar da za a amsa kiran mai kira ba mai karkacewa za a yi shiru ba abin da za ka ji aka ce a wani rana illa hamsa sai ta ƙafar mutane sab sab kowa sai ya je mashar filin alkiyama can falastin can za a haɗu a naɗe wannan ƙasar ta duniya da ƙasar a da sabuwar ƙasa sannan a zo a yi hukunci a kusa za ka yadda ka gamsu cewa alkiyama ba za a tara da ƙasar tabbas sai an tara da kowaye duk wanda ya mutu sai an tara shi ko bayan an tara shi za a yi hukunci a tsakaninsu bayan an yi hukunci kowa za a bayi sakamakonsu. shi sa'anan malam ya ce me ya ce ainihin a yaƙi ya ku ayyuhal musulmun ƙatulul kufara alladina la yu'minuna billahi wa la yu'minuna bil ba'thi wal jazai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da tayarwa ba da kuma ba da sakamako don duk wanda ya san cewa zai mutu za a tada shi kuma za a yi masa hukunci za a ba shi sakamakon hukuncin da aka yi masa to zai dawo bi Allah zai dawo ya bi Allah zai dawo ya gyara tsakaninsu da Allah sannan Allah ya ce wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasul ba su haranta abin da Allah da manzansa suka haranta wala yadinuna zina haq ba su yin addini ne gaskiya ai shine mala ce, wala yastabuna ma hallahu an ba sa ne santan abin da Allah ya hana su shine ma yuharrimuna duk abin da Allah ya haramta shine abin da Allah ya ce yan hana ka karkace kuɗinsu Allah ya haramta zina Allah ya haramta cin kuɗin ruwa Allah ya haramta caca Allah ya haramta shan giya Allah ya haramta tsafi Allah ya haramta kisan kai Allah ya haramta cin naman mutane duk irin wa'annan abubuwa da Allah ya haramta yanzu ba barin ni nasiya da babbar murya abinda matasa suka kago a bana a azumin bana kun san wannan ka zai san wannan amma musulmi ya kamata ya dinga bibiyan da yake faruwa cikin al'ummarsa yanzu matasa sai karfe biyu na dare su zo a angonni suna kwallon kafa karfe biyu na dare lokacin da za ka tashi karami kusatuwa zuwa ga ubangiji ku dinga kwallo da daddare saboda kusan san albarkar da ke cikin wannan wata ba duwa da kuka yi da ranar batun ku hana mutane bautar Allah kwanan mutane bacci ku mutane sauran al'amura me za ku faɗa wa ubangiji ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisi muttafaqun alaihi Rawar bukhari wa muslim min ruwayati abi hurera. na cewa man kama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi annabi yace wanda ya tsayuwar dare a watan ramadan baki ɗansu yana mai imani Ina mai neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubi lokacin da ya kamata ka tashi ka tsaya cikin dare kuma sai kake kwallon kafa ana wani irin shashanci ne wani irin al'umma muke da ita wani irin jama'a muke da su kuma iyaye da shugabanni wa'annan irin shugabanni muke da su hukuma ya kamata ta kama irin wa'annan yaran da suke yana mutane sakewa cikin dare a irin wannan sai a samu kuma wasu gurub na shekaru kuma su dinga haura gidajen mutane a to kai ka je hankalin ka koma kun yan wasan kwallo wani kuma ya lallako ta baya shigo gidanka baka sani wajibi ne hukuma ta wani abu akan wannan wallahi ba dalilin da za a yara cikin dare sai suna kwallo kuma lokacin da ya kamata da mutu ya kusa cikin ubangiji ko ba za su daina ba har sai ana asalatu wadanda irin ci ne wacce irin al'uwa muke rayuwa a ciki lalle ya kamata manya na gari mai martaba ba gari amma yana da wakilansa ya kamata su yi magana a wani. da dvo da duk wadda suke da hannu ya kamata su hana wannan abu babu dalilin da mutane su fito tsakiyar dare suna kwallo in kuma kwallon ne su tafi stadion ko ba haka ba ba ba abin da za su ku cikin tsakiyar mutane ku zo ku hana su bacci ku hana su bautar Allah wani na so ibada in yana jin motsin mutane ba zai iya ba ya dinga rafkan wake kuma ka hana shi to ina ina addinin nan ta ku ga wannan da haka ake ake janye addini a cikin mutane wannan hudu yana cikin illar aunama globalization da ana samu ku abu kuna ganin sakaban wasa ne yana cin ku kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ga duniya hana ku komi addinin man sai ku kasai tunda tunda mutum zai tashi a cikin watan ramadan watan da aka ce maka annabi ya ce eh, mala'ika jibrilu ya zo ya same ni ya ce allah wadaran mutumin da watan nan ya zo har ya fita bai yi abin da za a gafarta masa ba kai manzon Allah ka ce amin manzon Allah ya ce amin kuma kai ka zo kana kwallo ka ɗauka wani addu'a ba ta kama ka ba eh ka mutum ya zama shashashe kenan ko za ka ina jawo hankalinmu wallahi iyayen anguwanni manya na anguwanni ya kamata ku tashi ku tsaya wani abubuwan mutanen da wallahi ba irin mutanen ne. zuwa mutumin da bai bari barna ta yaku a tsakanin mutane yanzu saboda ainihin mai rashin hankali irin na mutumin yanzu idan ɗan jabu zai na ƙwallon na aka yi wasu faɗa zai zai bai faɗa sai da shashanci nasu wajibi mu gyara wannan wannan ruwa zai ci mu a lokacin da mu sani ba Allah shi ne dole buga wannan ba ƙaramin masifa ba ne ce al'umma lokacin da take neman kusatuwa zuwa ga ubangiji ce lokacin da za su ci gaba da sabon Allah Eh? Allah da ke sakowa sama saman duniyar nan a daidai lokacin da Allah zai sako maimakon ya ji tasbihi da hailala da istighfari da karatun Kur'ani sai ya ji ihu sai ya ji ihunku to me za ku faɗa in Allah ya tambaye ku gobe alkiyama wajibi ne mu gyara wannan wallahi ba da ne bane yaran da suke wannan kwallon lalle su ji tsoron Allah muna musu nasiha nan da murya mai girma su gane cewa sun yi asarar lokacin su a banza eh malamai sun ce alwaqatu kasayf lokaci kamar takubi ne in lam taqata'hu yaqta'aka in baka sare shi ba shi zai sare ka in baka yi amfani da shi ka ci riba ba to kai zaka faɗi a banza dan baka tabbacin shekara mai zuwa za ta iya ta same ta kana cikin rayayi kai ba ka da tabbacin za ka ƙarshen watan ba da yake da wannan tabbacin da haka mu gyara yakuwa wannan kuskure ne shi za Allah Allah ya ce wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq ba sa haramta abinda Allah da manzon su suka haramta kuma ba sa addini addini gaskiya shine ma ne yace wala yasribuna ma nahallahu anhu wa rasuluhu ba sa ne santa abinda Allah da manzon suka hana wala yaltazimuna ahkam shari'at al-islam ko ba sa me ba su yi ilzami da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci tabbatar birte Allah ce minan ladina utul kitab daga cikin wa'anda suka yi aka ba su littafi hatta yi utul jizya har sai an dora musu haraji an yadi suna kaskantattu ay minan yahud wa nasara hatta Fa'ul jizyata har sai sun biya jizya allati taqurdunaha alaihi da idin wanda za a kora musu a kansu za su dinga biya da hannunsu Ina suna masu kaskanci abillah kaskantattu saboda wannan biyan haraji da suke ina da sun da lokaci za mu dakata akan wannan aya muna sake yin nasiha duk wanda yake a hango su yara suna wannan lallai fito ya musu gargadi don su daina wannan abu Allah ya kare Allah ya shige da mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقف عنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله